Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 17 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne in za ku ji cewa yayin da sojojin Najeriya suka fara dannawa cikin dazuzzukan jihar Sokoto domin yakar 'yan bindiga. wasu mazauna yankunan sun ce ya kamata a yi aikin da ba zai babbayar da kura ba haka kuma za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana da shugaban turkiya rajib erdogan a birnin istanbul kama kowace ranar juma'a yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko Makeri. a yau juma'a rasha ta buga daftarin bayanai na wani tanadin tsaro da ta aike wa amurka da kawayenta da nato wanda ya buƙaci a takaita ayyukan soja na yamma a turai da kuma dakatar da faɗaɗa kawancen zuwa gabashin turai shawarar tsaron da aka mika wa amurka da kawayenta a farkon makon nan ta kuma buƙaci haramta jigilar jiragen yakin amurka da na rasha na ruwa da na sama zuwa inda za su iya kai farmaki a yankunan juna da yawa daga cikin bukatun kamar haramtawa ukraine shiga kungiyar nato tuni amurka da nato din suka yi watsi da su waɗanda suka gargaɗi rasha da kada ta mamaye ukraine yayin da dubun dubatar sojojin rasha ke ci gaba da tattaki akan iyakar ƙasar da yake magana yau juma'a a brazils a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da prime minister kirill petkov sakatare janar na nato jens stoltenberg ya amince da karɓar shawarar tsaron yana mai cewa duk wata tattaunawa da rasha za ta buƙaci a magance damuwar nato game da ayyukan rasha da kuma gudanar da shawarwari tare da ƙungiyar nato da ƙawayenta na turai irin su ukraine an kama wani dan jaridan daukar hoton bidiyo mai zaman kansa da ke yi wa kamfanin dallancin labaran associated press aiki da wasu 'yan jaridar yankin guda biyu a kasar habasha a cewar 'yan sanda da hukumar kula da kafafen yada labarai 'yan sandan tarayya sun zargi 'yan jaridun da taimakawa ayyukan ta'addanci a cikin wata sanarwa da yammacin ranar laraba inda suka yi wa kungiyar sojan oromo liberation tambayoyi wanda majalisar dokoki ta ayyana 'yar ta'adda kamfanin dillancin labaran na ap ya ce an tsare dan jaridar shi mai zaman kansa amir amman kiyaro a ranar 28 ga watan nuwamba a karkashin dokar ta ɓace mai alaka da yakin kasar bayan ya dawo gida daga balagurin aiki har yau dai ba a tuhume shi ba in ji rahoton ap dubun dubata 'yan kasar koriya ta arewa sun yi bikin cika shekaru goma da mutuwar tsohon shugaban kasar kim jong il shugaban mai ci yanzu kim jong un dan marigayi kim jong il ya halarci bikin tare da ɗaruruwa a fadar kuma susa a pyongyang wani gidan tarihi da aka yi wa kim jong-il da mahaifinsa kim il-sung wanda ya karɓar wa ƙasar 'yancin kai a wurin taron an nuna shugaba kim jong-un ya sunkuya wa manyan mutum-mutumi na mahaifinsa amma ba a ji ya yi wani jawabi ba a lokacin mulkin kim jong-il koriya ta arewa ta sha fama da matsalar yunwa a faɗin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce arcewa da 'yan kamaru suke yi zuwa makwabciya chadi sakamakon tashin hankalin jama'a yanzu adadin su ya kai dubu tamanin da biyar kamaru ta tura tawaga zuwa chadi domin shawo kan waɗanda suka fice kasar sakamakon yaƙi da albarkatun ruwa ya haddasa da su dawo gida yayin da mutane da dama suka arce zuwa makwabciya chadi amma akwai wasu dubu goma sha biyar da suka ɓoye a cikin garuruwa da ƙauyukan ƙasar kamaru rikicin ya barke ne a ƙauyen olumsa da ke kan iyakar kamaru makonni biyu da suka gabata tsakanin makiyayan shuwa da kuma masuntan musgum jami'an kamaru sun ce rikicin da ya barke kan albarkatun ruwa ya yi sanadiyar kona ƙauyuka kasuwanni da lalata gonaki da kuma kashe dabbobi da ma sace wasu babban jami'in hukumar 'yan gudun hijira a chadi papa kismasila ya ce bukatun mutane da suka arcin yana karuwa a kulle yaumi hukumomin kasar kamaru sun ce sun jibge sojoji a wuraren da ake yakin domin tabbatar da kare lafiyar 'yan ƙasa a ƙarshe akalla mutum 27 ake fargabar sun mutu bayan da gobara ta tashi a wani asibitin masu taɓin hankali a garin osaka a ƙasar japan a yau juma'a kafafen yada labarai da 'yan sanda suna gudanar da bincike akan zargin wani ne ya cinna wannan wutar wasu mutum 27 sun harbu da bugun zuciya a cewar wani jami'in kwana-kwana a garin na osaka yana faɗa wa kamfanin dallancin labaran reuters wani salon magana da ake amfani da shi a kasar japan kafin tabbatar da mutuwa a hukumance jami'in ya ce wani mutum guda kuma ya jikata an tabbatar da mutuwar mutum tara a asibitin in ji wani talbijin mai suna asahi 'yan sanda suna gudanar da bincike akan mutumin da ake zargi da kunna wutar da kuma rahoton da ke cewa mutumin ne ya sa wuta a cikin gidan inda suka kuma bayyana mutanen da ke cikin binciken gobarar ta tashi ne jim kaɗan bayan da asibitin ya buɗe hawa na hudu a cikin benin mai ofisoshi da dama domin gudanar da kasuwanci a wurin da misalin karfe goma na safe agogon kasar wanda ya daidai da karfe ɗaya na rana agogon gmt sai dai an kashe galibin wutar a cikin mintuna talatin in ji ma'aikatar labaran jama'a ta nhk bidiyo da nhk ta fitar ya nuna hayaki na fita a cikin tagogi hawa na hudun a cikin benin da mata kan rufin ginin a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya alamu na nuna akwai yiwuwar an soma fafatawa da dakila ayyukan 'yan bindiga a wasu yankunan arewacin kasar. Domin mazauna yankunan sun tabbatar da ganin jami'an soji suna dannawa zuwa inda ake tunanin mafakar 'yan bindigar ce. Duk da yake hukuma bata ce komai ba akan batun. Mazauna yankin dai sun nemi a gudanar da aiki wanda ba zai baya da ƙura ba. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Yanayin da ake ciki yanzu a wasu sassa da ke fama da 'yan bindiga arewa maso yammacin Najeriya ya daidaita yankunan da jama'ar su inda da yawa suka kauracewa gidajensu domin su tsira da rayukansu. Bayan kiraye-kiraye da jama'ar ke yi da kuma kokawa da wasu jagororin al'umma ke yi akwai alamun watakila mahukunta sun fara tsaurara matakan da suke ɗauka. A Sokoto da ke yammacin arewacin ƙasar mazauna yankunan gabashin jihar sun tabbatar da cewa sun ga jami'an tsaro na shiga dazukan yankin har suna jin karar harbe-harbe a cewar wani mazaunin yankin dama kafin isurar jami'an soji akwai jami'an tsaro na jtf daga jihar zamfara da ke shiga yankin suna rikiyar motocin da ke zirga-zirga daga isa zuwa shinkafi ta jihar zamfara to don suna cikin bisa hanyar wannan dogon kare an wuce moriki don nan bala'in yake wallahi sai sun ka tabar da su to sai sun kai misayar wuta alhamdulillahi sun kashe mutum wallahi ya akalla ba mu iya kai kwatanta ma ga wannan sannan jiya kuma sojoji sun shiga can wajajen bafarawa an rume sau dubu to su ma ba mai iya tantance adadin abin da an ka kashe kuma inda ana haka da ina tabbata ma wallahi hillaci ko dan bindiga sai ya fito ga gidi ya ci shi ba dan bindiga bane shi je wallahi alhamdulillah duk wanda an mutunan isa ya ji daɗi kuma yana don ga labari jirgi sama sojoji ƙasa. na sake tuntubar wani mazaunin yankin aminu espada wanda shi ma ya ga shigar jami'an sojin Eh, lallai jiya sojoji sun shiga ta garin zai shigo sun shiga ta garin Bahara mota goma sha hudu sun dai an yi halbe halbe sannan su ma nan Tuzai sun kaje jiya har kusan kare shidda su barayin suna saman tsauni sai su ɗari biyar su kuma sojojin suna nan wani wuri inda ake cewa inda an kaji wata mota mai kaca wadda ta yi wani aiki ta lalace su biri a sunan gona wajen su su halba su su halbu. duk da yake wasu na ganin cewa kawo yanzu ba a samu labarin kashe kowa ba amma dai sojojin da masu taimaka musu suna cikin daji sun ja daga da su da barayin shugaban rundunar adalci a jihar sokoto bashir altina goyawa wanda shi ma dan asalin yankin ne na isa ya ce akwai bukatar dagewa ga wannan faɗan kada a jawo mutane ramuwar gayya a yi cin kwan makamniya tun da yake su ainihin yan bindiga daga dabobinsu har dabobin cikin zawar an ce je an gane su suna wuce kewa da masu nuka suna taruwa wuri guda don su tunkari waɗan. So abu ne wanda idan ba a ci gaba da su ba to ramuwar gayya ke biyowa irin wanda ya faru lokacin da an ka kai harin bom tsaika. to wannan harbin da aka kai tsaika ya sa illar da aka yi musu sun wusata wanda muke ganin cewa waɗanda ma hare wanda an na gidan bawa da sauran tarin mutane da sauran cin zarafin jama'a duk sun biyo baya da sanadiyar wannan harin wanda aka kai musu tsaika wanda ya jikkata dabbobin su ya jikkata wasu uwanansu. jama'ar wannan makon da ya sati ɗaya kenan da ayarin gwamnatin najeriya ya ziyarci jihar inda ya jaje akan matafiya da aka kona a garin na isa inda azantawar da ayarin yayi da jama'ar yankin ya bayar da tabbacin cewa za a ga sauyi cikin mako biyu to sai dai fatar jama'a ita ce a magance matsalolin baki daya kada a soma a bari kamar yadda ya sha faruwa a wasu jihohin kasar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir an yi ganawa farko tsakanin shugaban najeriya muhammadu buhari da shugaban turkiya rajib erdogan a birnin istanbul inda suka tattauna hanyoyin da za a shawo kan matsalar tsaro a Najeriya. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya haɗa mana. wannan taron kamar da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya ba da a sanarwar da ya aike wa manema labaru a najeriya ya nuna muhimmancinta da kuma kwarewar turkiya da karfinta wurin sarrafa makamai da kuma yaƙi irin wanda najeriya ke fama da shi ana kyautata zaton cewar kasashen guda biyu za su yi wani matsayi wanda zai kawo ƙarshen matsalolin tsaro da najeriya ke fuskanta bisa ga irin gudunmuwar da ita turkiya za ta bada ga ƙarin haske da shi malam garba shehu ya yi mun a firin da ne da shi bayan da aka kammala wannan gana ganawa tsakanin shugabannin guda biyu inda yake cewa shi Erdogan ya nuna cewa yana da kyakkyawar fahimtar matsaloli da Najeriya ke fuskanta musamman da suka shafi harkar tsaro kiwon lafiya da sauran irin wannan abubuwa kuma a shirye yake kasarsa ba haɗa kai da najeriya a yi maganin wannan matsala don a samu zaman lafiya kwanciyar hankali ne da tsaro a najeriya ƙasar taki fa yanzu tana tashi a ƙasashen duniya kuma ana ganin irin tasiri da take yi akan wurare da duk ta saka sha'awarta wajen yaƙe-yaƙe da ake ko a iraq ne ko syria ko libya nan ita kanta kan zaman lafiya da aka samu na wannan lokaci kowa ya san cewa sha'ani ne na turki banda azerbaijan da suka yi wannan yaƙi da armenia kwanakin baya kuma lallai irin ci gaban da turkiya ta samu wajen kere-kere na makamai a duniya ya fito fili duniya ta gani an yaba amma dai ba zan ce ga inda za mu tsaya akan wannan batu ba sai an gama tattaunawa yanzu haka ministan tsaro na najeriya a yi da magana da kai yana tattaunawa da abokan aikin sannan toki masu ba da shawara ga shugaban kasa harkar tsaro da bangare na aikin sirri na najeriya na kasar waje wato yi duka kowa dai yanzu ana nan ana ta tattaunawa shugaban buhari ya ba da tabbaci cewa zai saurara ya ga me suka kawo na shawarwari mu duk wata shawara ta gari da suka kawo a shirye yake aiki da ita nan take malam garba yana yawa turkiya ta shigo da dakarunta da kayan yaƙi ne a yaƙin tare da ita ko kuwa makamai ne da sauran kayan yaƙi za ta bada domin a najeriya ta yi wannan yaƙi da kanta bisa ga la'akari da cewar na ga sanarwa ta ce za ta shigo domin yin wasu abubuwa da kamfanin sarrafa makamai na ƙasa wato daikon wanda ke kaduna kamar da na ce maka dai yanzu haka shi shugabanni sun yi nasu jami'an su suna nan suna tattaunawa a ina za a yi wa abin iyaka sai sun gama duka sun fito za mu ji shawarwari da za su ba shugabannin nasu mu dai abun sha'awa abin alfahari shine kasa kamar taki wanda yake ta sha maya da fitilu irin waɗanda suke damun mu a yanzu ta ce tana sha'awa ta aiki da Najeriya a maganin abin da yake damun mu. Ina ganin aka ɗan yi hakuri kaɗan za a yi cikakken bayanai daga jami'ai na Najeriya da ministocin mu da suke da tsama a kan teburi su da abokan aikin su na kasar Turkiya. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da na da shi daga Turkiya ta wayar taho daga nan Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruku Musa yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. kasancewar muna falar shiga sabuwar shekarar 2022 kuma za a gudanar da bukukuwan kirsimaci daga na munnan shiga sabuwar shekarar yanzu dai 'yan kasuwa sun tsawala farashin kayayyakin masarufi a kasuwanni da ke kasar jamhuriyar kamaru wani sa na shiga waɗansu kasuwanni domin ganin irin yadda al'amuran suke gudana na gana da masu sayar da kayayyakin masarufi da kuma masu saye magidanta ga yadda suke tashin gonan zabi a kasar karamu a to alhamdulillah za mu ce kaya kam an samu ƙari a cikin kasuwa amma kuma yanayin ƙarin da ya zo daga yanayin shekara ne da kuma yanayin ƙarshen shekara da yake babu kaya a cikin ƙasa bangaren mai da bangaren wurin saurarakin kaya mun samu ƙari kamar alhamdulillah abu yana ƙasa wani lokaci kuma yana sama ya kake nan tare da ka waɗanda suke saran kaya sai su sayarwa talaka? To duk wanda ya zo sayan kaya kam duk inda aka samu ƙarin na ga mai cewar wannan kayan ya samu ƙarin dala arba'in ya samu ƙarin dala ɗari ya kamata in gaya mishi domin shi ma ya je ya san yadda zai sayar. To kamar buhunan shinkafa da nake gani da kuma a man girki da fulawa waɗanda an fi amfani da su na yau da kullum a nawa ne ya karu a kansu? to fulawa da ina ganin an samu karin kamar dala ɗari shinkafa kam shi wannan alhamdulillah ba samu wani cikakken kari a kai ba shinkafa yana waje shi sai mai mai kuma kowa da kowa ya san duk duniya mai ya kara kuɗi wannan ba nan kamar ba ne kawai kamar su a sabulun wanka da na wanki na ɗauraya kenan da kuma a kayayyakin shan shayi nan ma a farashin ya a wajen sabuni kan ba mu samu ƙari ba wajen kayan shayi kuma wannan shi ma alhamdulillah ba samu wani ƙari ba ba zai wuce kari kamar dala 20 dala goma ne kawai ba ina tare da muhammad mai sai da kayayyakin girki ko kayayyakin masarufi a wannan kasuwa a yanzu haka amma za mu tambaya kan ƙarin kullum farashi da kayakin masarufin suka yi musamman albasa da kuma magi da sauran kayayyakin dai a yanzu haka shi ne sana'arsa assalamu alaikum wa alaikum salam alhaji maman gani a gaban teburin ka an da kake sai da su tumatir albasa da sauransu an ce wai a farashi ya karu me yasa farashin ya karu albasar ne ai albasar ya yi sada a yau mm. albasar ya yi sada akwai albasar da importe wanda ta daga kasar eh eh mm. albasar importe da da shinwa eh. wadda wannan da albasa da marok eh, daga maroko wannan na cameroon eh. da garwa to na na Marok ne kuke sayan buhu kasa ah, na kuke sayan buhu sak sak ne mm. A ah, wannan jaka jaka goma sha uku yawwa sai kuma na china na china na china mm. ah, eh. na morocco na kuke sa na morocco ne jaka goma sha sha bakwai jaka goma sha bakwai to na kamaru kuma ba na kamaru ne susan king zemi eh jaka saba'in da biyar ko jaka saba'in da biyar na'am to yanzu ah, kana samun riba eh wajida asiyatu mai sai da ganyen miya a wannan kasuwar ta ce Tous les légumes ici, c'est 20 à 2, 200. yanzu dai babu kasuwa amma ya kamata jama'a su san muna da kayan miya kamar yakuwa kuma akwai dauyin dala talatin zuwa dala arba'in sannan akwai ganyen miya kamar zogale da kuma lalo da sauransu ya cancanta a zo a da saya amma fa gashi an bar mu da wannan kaya saboda karin kudin farashi da aka yi na mota da kuma waɗansu kayayyaki domin muna fito da kayayyakin mu ne daga can karkara kuma muna fata jama'a za su rungumi kadara sannan gwamnati za ta kawo mana taimako na sauke farashin mota da kuma waɗansu abubuwa domin mu samu kasuwa. madan margaret mai sai da kayayyakin masurufi ta ce oui monsieur lui la tellement augmenté c'est grave a gaskiya an yi ƙarin kuɗaɗen kayayyakin da muke sayarwa kuma abin ya wuce sanin mu kwalbar mai a yanzu haka muna sayarwa ne akan jaka da ɗari takwas da goma zuwa jaka da ɗari tara amma a da muna sayarwa ne a jaka da ɗari uku da goma yanzu abin ya faskara sannan muna sayar da jarkan man girki akan jaka 24 zuwa 25 da ɗari domin ma muna saya da tsada haka zalika masu sayan suna kokawa kwarai da gaske kuma muna fata gwamnati za ta yi wani abu a kai ba ma man girki ba kawai har da shinkafa da sauran kayayyakin da ake amfani da su na yau da kullum sannan muna fata masu sanya idanu akan farashin kayayyaki za su haura ta zama domin mu kananan 'yan kasuwa ne domin su san cewar yanzu fa abin ba a magana wajen tsada mu ma 'yan sayarwa ne kwaya masu sayar mana su ne suke kara mana kudaden. Pour que uwar gida malam de christian wanda ta je cefa ne ta ce gaskiya komai ya haura ba a kasuwa har ma na rasa abinda zan saya domin je mu dafa da iyalai a gida wannan man girkin da kake gani a hannuna jaka biyu na saya a da muna sayan sa a jaka da dala dari uku da goma yanzu shi na rasa yadda zan yi ni kan ban san ma me zan ce ba domin yanzu haka ga dan kuɗin da da su na rasa ma abin da zan yi muna fata gwamnati na ta duba wannan al'amari na tsadar kayayyakin masarufi da abubuwan suka yi a wannan ƙasa tamu. l'une de d'arachide que j'ai acheté oui voilà ça Musa magidanci ne wanda muka yi kicin da shi a wannan kasuwar ya ce shi kan fa ya rasa inda zai yi sannan ya ce eh gaskiya ya kamata gwamnati ta yi wani abu akan wannan al'amarin da kuma halin da muke ciki domin komai ya yi tsada iyaye ba su da kudade na sayan kayayyakin abinci da tsada haka kuma kuɗin albashi ya yi karanci ya kamata hukumomi su ƙara albashin ma'aikatansu ƙanana da manya domin mu ne muke shiga cikin kasuwa kuma mu muke ji a jikin kana rayuwa ta yi karfi ya cancanta a ba mu dama na inganta rayuwarmu a ƙasar kano yanzu ko kana da gidan kama ko mahaya kake yi rayuwar fa ta yi karfi sannan za ka biya kuɗin wuta da kuɗin ruwa kuma za ka so ka su yi karatu sannan dole ka ba su abin da za su ci domin su inganta rayuwarsu amma gwamnati fa ya kamata ta yi wani abu kai saboda muna cikin halin kunci na rayuwa. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Awal Garba, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ke ga hukumar kwallon kafar kasar fikafo wanda aka kwashe sama da shekaru takwas ana ta takaddama a kai masoya kwallon kafan a kasar ta kamaru sun tofa a rakacin bakin su kan wannan matsayi da samuel ito din ya samu eh, da farko dai wallahi na murna don samuel ito shi gurzo ne a kamaru ɗaukan wannan filin fudin da yi wallahi ya kamata domin samuel ito mutumin da kuwa ya kware a shanin eh, ball kuma zai gyara mana ball kuma malawar ku duba yau kusan shekaru aru-aru takwas da ba wasan ulu ana kamaru amma shigowan samuel eto a wannan fili wallahi za ku shi ma ya ce ku duba fa shekaran jiya eh, ya ce aiki zai soma karfe 8 amma wasu suke zo karfe tara ya sa su a waje cewa yana so fara aiki shi ma ya ce ba shi da lokaci kullum eh, afirka nan da wata daya ne ya fara aiki ya kai zagaye bankomo gidan fita-fita ya so aiki e to kan mun samu canji wallahi ba abin da mun ja gida munna munna sai kuma wasan zakaru nahiyan turai uefa eh, wanda yanzu haka aka gudanar da zaben aji aji sai dai an hada club din paris saint germain ta kasar faransa da kuma yadda madrid na kasar spaniya domin su gwamza kwanjin su amma masoyan kwallon kafa ta bangaren paris saint germain a kasar kamaru musamman kamar nasir ladar ya yi bayani kan wannan karawar da za su yi tsakanin su da wajen kwallon kafa ta kasar sifaniya biyu da abin da ya ce eh wato haɗin da aka yi ni bai bani mamaki ba saboda farkon zagaye na farko ma da aka kada ƙuri'an in kunga da wanda aka haɗa paris saint germain an haɗa su wato da manchester eh, united domin a nuna cewa za a haɗa eh, wato gasa tsakanin ronaldo da kuma messi to abin bai ba mu mamaki ba da muka ga aka sake kuma juya kuriyan in aka haɗa paris saint germain da real madrid to mu dai mun san muna da 'yan wasa sosai ni na muku magana ne a matsayin magoyan bayan PSG Paris Saint-Germain kuma muna saka yakini cewa wasan kam zai wuya amma muna da tabbacin cewa za mu shige saboda Messi ya jima yana wasa a Real Madrid kana ganin cewa messi ne kadai zai iya kawo muku ta goma shi a wannan club din naku ta uh, psg ha ah, muna da yan wasa muna da manyan yan wasa kamar su mbappe su di maria su nema tudadai da dai neman ya ji ciwo amma muna da su da yawa kuma muna da tsakiya muna da 'yan baya muna da manyan 'yan wasa a gola to mu dai mun sa ran cewa za mu shige wannan gasa. muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. a gaida awal garba yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban da takaice. A yau Juma'a rashi ta buga daftarin bayanai na wani tanadin tsaro da ta aike wa Amurka da kawayenta da NATO wanda ya buƙaci a takaita ayyukan soja na yamma a Turai da kuma dakatar da faɗaɗa kawancen zuwa gabashin Turai. shawarar tsaron da aka mika wa amurka da kawayenta a farkon makon nan ta kuma buƙaci haramta jigilar jiragen yakin amurka da na rasha na ruwa da na sama zuwa inda za su iya kai farmaki a yankunan juna da yawa daga cikin bukatun kamar haramtawa ukraine shiga kungiyar nato tuni amurka da nato din suka yi watsi da su waɗanda suka gargaɗi rasha da kada ta mamaye ukraine yayin da dubun dubatar sojojin rasha ke ci gaba da tattaki akan iyakar ƙasar an kama wani dan jaridan daukar hoton bidiyo mai zaman kansa da ke yi wa kamfanin dallancin labaran associated press aiki da wasu 'yan jaridar yankin guda biyu a kasar habasha a cewar 'yan sanda da hukumar kula da kafafen yada labarai 'yan sandan tarayya sun zargi 'yan jaridun da taimakawa ayyukan ta'addanci a cikin wata sanarwa da yammacin ranar laraba inda suka yi wa kungiyar sojan oromo liberation tambayoyi wanda majalisar dokoki ta ayyana 'yar ta'adda a ƙarshe dubun dubatan 'yan ƙasar koriya ta arewa sun yi bikin cika shekaru goma da mutuwar tsohon shugaban kasar kim jong il shugaban mai ci yanzu kim jong un dan marigayi kim jong il ya halarci bikin tare da ɗaruruwa a fadar kumususa a pyongyang wani gidan tarihi da aka yi wa kim jong il da mahaifinsa kim il sung wanda ya karɓa wa ƙasar 'yancin kai yau ma sauraro baki ɗaya abin da ya sawa kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya ta ni gabatar da shirin da Julius Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.